الله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 وصلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وصلى الله عليه وسلم كل ما ذكره ذاكرون وصلى الله وسلم عليه كل ما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ثم اعلموا يا عباد الله أن سنة الله في ابتلاء الأنبياء والصالحين سنة ثابتة وكذلك جرى الأمر في المؤمنين قال تعالى الإسلام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وإن القرآن العظيم مليء بالقصص فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وأحسن القصص في القرآن الكريم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فإن فيها يتضح العسر يتضح اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة وأن الثبات على المنهج يسبق الفرج وأن الفرج قد يكون صفحة جديدة من صفحات الابتلاء فقد فقد استثنى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بعدة فتن وابتلي بعدة ابتلاءات سلت بعضها بعضا فالفتنة الأولى كانت مؤامرة الاغتيال وممن من أقرب الناس إليه ولماذا لأسفه الأسباب إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إنهم فكروا في اغتياله فكروا في أن يقتلوه ثم يقول ماذا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فكروا في أن يخلو لهم وجه أبيهم ولم يفكروا بعد خلوهم مع أبيهم إلى أو لم ينظروا إلى الاحتمالات المختلفة من احتمال اكتشاف الجريمه وحزن يعقوب عليه الصلاة والسلام وكراهيته لهم وبغضه عليهم وحصول الخطر في التنفيذ ثم جاء بعد ذلك الفرج فنفحهم أحدهم بعدم قتله وإلقائه في الجب بدلا من ذلك ثم تأتي الفتنة الثانية وهي إلقاؤه في الجب ويجيء الفرج بعد ذلك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام أخرجوه من البئر من الجب ثم جاء الابتلاء الثالث وهو الرفق والاستعباد وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ثم يأتي بعد ذلك الفرج وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا خرج يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الاختبار بفضل الله ورحمته لماذا؟ لأن الذي افتراه من مصر قال لامرأته أكرمي مثواه لقد أكرم مثواه ولم يستعبد كما يستعبد سائر العبود أو سائر العباد وكذلك لم يسترق كما يسترق غيره من الناس ولكنه أكرم لتأتي بعد ذلك الفتنة الرابعة وهي فتنة النساء وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك لكن ماذا يجري بعد ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي لقد جاءه الفرج بعد أن هم به بعد أن همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ويمكن أن نقف وقفات مع هذا الابتلاء لأنه من أشد الابتلاء على الإنسان وهو الابتلاء بالنساء فهذه المرأة قد استعدت استعدادا كاملا وقامت بكل ما من شأنه أن يهيج غريزته حتى قالت له هيت لك وكذلك أياء المكان غلقت الأبواب وهي قادرة على إخفاء الجريمة بموجب منصبها ثم إنها جميلة وذات مكانة وراودته بنفسها لم يكن هو الذي راودها أحبته ولم يكن هو الذي أحبها مع أنه أيضا غريب وهو عبد غريب لا يخاف أحدا أن يراه وكذلك شاب فتى في عنفوان حياته مع أن صاحب المرأة زوجها ديوث لم يتحرك بغضب ولم تسر فائرته لما رأى بين امرأته وبين فتاه أمرا غريبا ثم هدد بالسجن ووراء نجاحه في هذا الاختبار أمران أساسيان أحدهما تربيته الأولى في مخبره الأول في بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام ومن أجل ذلك دعا ربه أثناء هذا الاختبار قال رب السجد أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ثم الأمر الثاني هو عناية الله عز وجل به وتتجلى في قوله سبحانه لولا أن رأى سبحان ربه انفرجت هذه الفتنة وألقي به في السجن وهذه فتنة الخامسة ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ولم يكن محكوما عليه بمدة معينة ولذلك استأذن فقال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين جاء الفرج بعد ذلك وخرج خرج من السجن ليبتلى, ليبتلى ببلاء الأشد وهو الابتلاء لفتنة المنصب ويتجلى فيها أدبه مع ربه سبحانه واعترافه بنعمه في قوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أيها الإخوة المؤمنون إن في هذه القصة لعبرا ودروسا كثيرة منها أن الابتلاء بقدر المنزلة الله عز وجل يبتلي, يبتلي عباده الأنبياء كما يبتلي عباده الصالحين وأن الفرج يأخذ الشدة في كل حين وأنه يسبق الفرج الثبات على المبدأ الثبات على العقيدة الثبات على الدعوة وعدم الاعتماد على غير الله وعندما اعتمد يوسف عليه الصلاة والسلام على الذي ظن أنه ناج لبث في السجن بالغافلين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن واجب المسلمين دبر متعب ci gaba ce nazari game da darussan alkur'ani mai albarka alkur'ani a cike yake da istoshi da labarai kuma Allah tabaraka ta'ala ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya rinka kissanta ma mutane kistoshin mutanen da na gabata domin su zamo wa'azi a gare su ka ba da labarai لعلهم يتفكرون كل غفل كمالي بعد كمية ما يندروا السمداء في الصشاء القرآني كي كرم سدمو أقي سامو الزار رباوة دموت عني خدا ما سمو سيني أولا الله النباوة الله يكن جرب شيس متعني كيركي صالحي الله يكن جرب شيس ممني الله يكن جرب شيس saboda me saboda ya wanke su daga zulubai saboda ya bayyana matsayinsu da darajar saboda ya samu masu da guzuri na tafiya aljanna Allah ta'ala ya sa islam min a hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yaftanun mutane suna tsammani a bar su su ce mun yi imani ba tare da an gwada su ba ba tare da an jarabta su ba sai ke wala fatan lallabe na min qablihim حقيقة منجرب سوء إلا سكة غاكس فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين لن لي لي الله يا سمرجع وأن دسكي ما سكستيا سنجو من مخيرك إذا باب جرب أقوى ذي تشي ممنين إذا باب جرب أقوى ذي تينا داك إذا هو ما لا يكفي أهل السنة ليه أما إذا جرب أقوى تو أنا النذاء بيني wane ne yake rike da gaskiya tsakani da Allah wane ne yake rike da gaskiya ba riko tsakani da Allah daga cikin labaran alkur'ani waɗanda suka fi kowanne yawan darussa akwai labarin jarabawoyin inda Allah ta tabaraka ta laima annabi Yusuf alaihi salatu wassalam tarihin annabi Yusuf gaba ɗayansa Allah ya kira shi ahsanul qasas labari mafi kyau shine labarin da ya fi kowanne kyau alkur'ani shi ne labarin da ya fi kowane daɗi shi ne labarin da ya fi kowane zama cike da darussa waɗanda suke da amfani ga rayuwa a wasu lokuta can baya mun fitar da darussa ɗari daga cikin tarihin annabi yusuf alaihi salatu wasalam lokacin da muka yi tafsiri tafsirin wannan sura ana iya samun sadaka hannu hannun waɗanda suka riga suka mallake shi amma a wannan ba muna so ne mu jefa haske dangane da irin jarabawa bayan jarabawa wanda Allah tabaraka ta'ala ya jarabci annabi sai su alaihi salatu wassalamu da su kuma a kowace jarabawa sai Allah ta'ala kake ya kawo masa mafita da ya samu mafita kuma sai ya fada cikin wata jarabawa domin ka fahimta idan Allah ya jarabce ko da menene cewa Allah tabaraka ta'ala ba kin kai ka yi ba kuma ba ya kiye da kai ba ba fita ba sun kai ba ba manta da kai ba jarabawa matsayi ce ba kowane ne ma ake jarabawa ba sai wanda yake da matsayin da za a jarabta shi القرآن يا رام الأبارم فرق الجنة فرق الجنة بار النبي عليه الصلاة والسلام ينا يا رب عليه الصوري الوقت اللي يقول سكى هذا سكى فارق كل ما كرسي دمث أكشي اقتلوا يوسف وكشي يوسف أو اطرحوه في الأرض كل نيسم تدي في كل جبهة شو ونوري كم إن بقى ساكت إلا بارش سبوا لنيه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين هل أيكم شيء أنك إذا كنت كوري بابان كباية جننسا شيء كنن فيه زنباية تنانين كوا أما كوا سبحان الله العظيم أبو لا يزوى تنانين يوسف بابان مينا توسا كما يابدو سأكمه إذا من كتيكي ko mun ɓatar da shi shi kenan baya ganin ka sai da dawo yana tsaron ba su yi tunanin yana yiwa wannan kisan ya jawo masa musiba ba su yi tunanin wannan kisan yana yiwa ya jawo masa bakin jini ga uban ba su yi tunanin yana yi su kuskure wajen aiwatar da kisan har al'amarin ya tonu a gano su ba ba su yi tunanin komai ba in ta za su kashe shi su zauna lafiya amma ta ce Allah ya kawo mafita sai ya sanya tausayi a cikin zuciyar tsere da cikin sai ya ce mai lasa tsibirin Yusuf وألقوه في غيرة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين تبقوا كثير شاولا تأجر يكو تجيكو خالة سريبيا سيوصل انتيتي ستفي كم تكفارس إلا كما بقى في إيكيش في أذونا لا شيء او تريش حكى النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يفاق أتكوانا جربا ينادي ينادي يوم وانت نجري ذاري يصبو ما في تصبو ubansu guda waɗanda ya kamata su ji kanka su tausaya masa su kyautata masa yana ji yana gani suka kaɗa shi cikin rijiya shiru suka tafi suka bar shi ba kowa a tare da shi ina zai samu abinci ba ruwansu ina zai samu abin sha ba ruwansu ina zai samu kariya daga zafin rana ba ruwansu amma kuma sai Allah ta'ala ya kawo mafita daga wannan jarabawa وجاءت سيارته فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام سيقا شبت فيها سنديو سنزور أبوغا شيكما يا كامل سنفتوري سيسكا جنشي كيكاوا سيسكا فتوري سيدي بكتوري يا يا فتوري غوان من جرباوا سيجرباوا تقبا وشروه بثمن بخت دراهم معدودة فكان فيه من الزهرين don kun surke shi a matsayin wani bako wani dan uwa wanda aka gani ya bace sai suka sayar da shi da kuɗi ya koma bawa wa fihi min az-zahidin ba sai ne ba sai tsada ba da arha suka sayar da shi to da aka daga yau kuma annabin Allah Yusuf mataki ya koma bawa ba zai yi rayuwa yadda masu yanci suke yi ba ba zai samu yanci na yaje inda yake so ya aikata abin da yake so ya mallaki abin da yake so ya aure matar da yake so ya sai abin hawan da yake so ya gina gidan da yake so a yanzu shi bawa ne kamar yadda ake mallakar dabba haka aka mallake shi je kai kaza kada kai kaza a sa shi aiki na wulakanci a sa shi aiki na kaskanci a sa shi abin da aka gada ba amma kuma tafi shi Allah ta'ala ya kawo mafita saboda ne saboda bayan an sayar da shi shi Allah ta'ala ya fitar da shi daga wanda ya saye shi na farko sai ya kaɗa shi hannun masaraki ya kaɗa shi hannun wani da babban mukami wa qala allazi istarahu min misr limra'atihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada sai ga ya faɗa gidan minista babban gida gidan da ba su da haihuwa ga shi kyakkyawan yaro sai Allah ya sa kaunarsa cikin mai gidan taimako a masa rikonsa kai na kashi a sa shi wankin banɗaki a sa shi guga kayan yara a sa shi ayyuka na wahala sai yake akrini masa ba ce ke wanke bilkisu ki yi kokari ki mutunta wannan yaro a sa an fa'ana akwai alamun zai amfani mu nan gaba au nattakhidahu walada kun mai da shi dan mu shi bawa amma an rike shi matsayin ɗa. to kun ga anan Allah ta'ala ka masa mafita daga bauta yana fita daga wannan kuma sai ga jarabawa da tafi wannan وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك سألها جيفش أو سأزوشير أور جدنسا ما ترمي جدنسا ولا يكي بوتاء جدنسا wanda kuma ya mutunta shi ya darajar shi ya rike shi matsayin ɗan da ya haifa sai ga ta tayi sha'awarsa sai ta kira shi zuwa ga mugun abu da kanta ta neme shi Allah ta kuma gallaka fil abu ta bi duk inda kofa take ta da'i ta tanadi dukkan abin da zai sa wato a sirranta وقالت هيت لك تكي بسم الله ga ni gasa yi abin da kake so babu shakka kafin ta yi wannan dole ne sai ta ci ado sai ta yi kwalliya sai ta gyara jikinta sai ta sanya ƙamshi ga ta masu gidan sarauta ga ta da kwarginin sarauta ga ta uwar gidansa sannan ga shi saboda matsayinta kowane irin laifi ne tana yi ɓoye ga ta kyakkyawa ga shi ba ko ba garin su yake wale ya gudun abin faɗi ko abin kunya ko a cewa ne ya ganci ba ma san asalinsa ba ba a san da inda ya fito ba ba a san shi ko dan waye ba ga shi bawa da kashin mallaki yake ikonsa ake yi sai abin da aka ga dama ga shi saurayin yaro wanda yake da jini a jika wanda yake zaune gidan sarauta yake cin nagartaccen abinci yake da ƙoshin lafiya ga mijin nata faye da kishi tarihin gaba ɗayansa ya gwada mijin wannan boyar Allah baya da alamun kishi a zuciyarsa amma duk da haka tarbiyyar da ke tattare da shi tarbiyyar gidan annabta qala ma'azallah yace ko alama Allah ya tsare ni innahu rabbi sai gidana ne fa mijin ki ne gidana ne ahsana maswai ya kyautata riƙona ya bani masaukin kwarai ya kula da ni yace innahu la yuflihu zalimun azzalimi baya rabauta ba zai yi wannan abin ba zalunci ne to haka ta rinka jayayya da shi sai kaukawa da shi ya gudu ta biki har ta yaga masa riga daga baya wasu taba kalba suka yi riganganto wurin kofa wa qaddas qamisahu min dubur wa alfa ya sayyida da ta suna fitowa sai da gida bakin kofa me kake tsammani saboda Allah inda kai ne akalla ne baka ka fara kai bugu ko ba haka ko ka buje ta ko ka buje ta duk inda kai makarin jaya ko ka haɗa hancin su gaba ɗaya ka buga kan wannan da wannan amma shi ne yayi ya zura ido ya zugur har ta samu abin faɗa قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا menene hukuncin wanda ya miyar mugu abu da iyalinka duk irin matsayin nan naka متبلي بعد أن سابقكما ستتي إلا أن يسجن أو أذاب أليم سنة دولي سنة دولي كما ستنا كلمة كيش جنيا رباط رأي في أو أذاب ولا أن ببغي أي لي أذاب في دعوة جنة تقامل المكاتب wannan mijin bai motsa bai kada hankalinsa bai nuna damuwa ba har sai da aka samu wani yazo ya tarar da wannan يا كيدا وشير شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبل فكذبت وهو من الصادقين لكي بجراء بالله باعي كان قصة قامل يقول يا ما ينام ما يقول سيأتي kana so ka gano mai gaskiya to إذا أنت rigarsa idan ta yake متى gaba shi ya taso mata ta injige shi idan ta yake ta baya shi ya فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل إن كيد كل عظيم أن شر الكنين يا دار يسجد إليه سيدي يوسف أعرض عن هذا يوسف ككودة كتكوة هنا بكأوكا كمون بأي شيء واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يا كما تشوف كتوبة كيرو الله كافر أنا ليك من ليك بمقال ليك أنت غيرها تشوف زواج الله أما بابا يشكى عطيني ليك أقيل ما ماكي أكيد يموت وبوتي السبع بعد عام كان يا رعبة بحيث تقول إلى أبو قولة اللي نصروا في عنيه يكوي تاجئك ذكر وتجاف إذا كان أبو سلسي وابايا لكي شو أبو بيد وابايا ولا سيجا ما تنى الكاتارة بس ما تنى دريقة بايا ما تنى منيا دواني منسة دواني عبادة شاورة دواني أنا سبيلي ما تنسى تقول sai ga ta ta tara su ƙarara ta sa an kira shi a gaban sirata fa zali kullum lazi lumtun na mefe kun ga wannan kyakkyawan saurayi shi ne kuka zarge ni da cewa wai ina so wala illam yas'al ma amuruhu wala qad rawattu an nafsi tastafa babu shakka ni ne ne laifi da kaina amma kuma ya ki wala illam yas'al ma amuruhu la yujjanan وليكون من الصاغرين إذن بيدي أبو قاتا تعيد مني نشبع والله ذا أول شيء كوكما أولا تنتج إذا من زنتين أبتيس يا أولا تخلي كمات هنا عيوان على إنهكا سيقى شيء أبين دسفة آدم كما ياسفة يعلون ذي كنت ليلي تازمي جلاء ما تأيئت من جلاء ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسكن الله حتى حين أتكتو أي شيء كنا نقول أتكتو بلا إله ما جرى أتني أتكتو كما يأتن بأكيد ليلي كده كوكو بيسني با باي ما دي إنكو يسوى ليلي أتكتو بلا إله بيد الأباري أبني كفار واغي عربي لبا كذا دواني أنا من أتكتو وانده دا أتي يسوى عليه الصلاة والسلام باي دي إساسة تربية تو باب شكا دك أبني كفارو إكي كفار واغي to amma dai kamar da muka gani Allah baraka ta'ala ya kare su alaihi salatu wassalam daga wannan bala'i ya masa mafita babba ya raba shi da wannan sharri amma kuma yana fitowa daga wannan sai ga wata babbar jarrabawa ita gidan yari da gaskiyarsa da kamun kansa da tsoron Allahnsa da nasihar da ya yi mata da ta shi ba da za a zalimi ba yau ga shi gidan waɗanda suke zalunci yau ga sa ga na ɓarayi ga kugunsa ga ne ‘yan fashi ga shi ga maha'inta ga shi ga waɗanda suka yi cin amana yau ga shi gidan marasa gaskiya amma kuma babbar mafita da Allah ta'ala ya masa a cikin gidan ma kowa ya gudu inna na waka min al-muslimin sai ga shi ko barki aka yi wurin sa ake zuwa neman fassara saboda ni inna na waka kai da ganin ka ba ba nan gidan ya dace da kai annabi yusuf alaihi salatu salam. ya fito daga wannan jarabawa ta gidan yari a lokacin da iliminsa ya bayyana amma lokacin da ya so ya fito bai samu fitowa ba lokacin da ya fassara ma yaran sarki guda biyu mafarki qala lillazi zanna annahu najin minhuma uzkurni inda wanda yake ganin bisa ga fassara mafarkinsa zai koma gidan sarki sai in ka je ka tuna da ni ka ambace ni wurin mai gidanka كفرامة تمشينا لنفسيتها كذلك شيء حاجين وانما لما تاريخنا كانت سوى اللي طافي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ألوك تلك بعد أن يتي الله كتبه عن بعض يوانا بس يتي أتنا مسلكي كاتنا في أزال يتي فالذي فتشفيد لجد أصيب سأل لك آلي في ريالي سيري وجهك الخرافة لما لوك تلك الله يقول كتبك سيبين درجة الله سي سركيه مهنتي سي احكام متفسرة سي يخسر سي سركيه سي اقوم اما شي كما يصم مطعين كان يا سن جرمان كنسا با مي جرمان كي اما مي سن جرمان كي سو داكا فلما جاءه قال ارجع الى ربك فلما آه فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطع عليه يهون إن ربي بكيده عليم انت إتي أكوما أولا سركي أتي مسليبا لأكاوننا أما تأم ميت وضع سكوما أكاوني إذا ما أوينت إني منافق إنت زمانا لكن سليما يقول ألا في ربي السجد أحب إلي ألا لا إن جدا ياري جولنا فلنا لما تنسي في كلا نزوغ إلي تو أينزوما بزيك السنة جدا ياري بسي أنباتي سبك إنتي في سبك an tabbatar da wannan sumar da ake masa ba gaskiya ba sai sai idan ka tunke ka da abin da ba gaskiya ba yi kokari ka wanke kanka ka roki Allah ta baraka ta Allah ya bayyana da gaskiya an fito da shi daga gidan yari kuma an wanke shi amma sai ga wata jarrabawa da ta saba mu duk waɗannan jarrabawai da Yusuf alaihi salatu wassalam ya bi ita ce jarrabawa ta matsayi daga gidan yari zuwa fila daga fursuna zuwa minista كيف هي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم sarki ce to yanzu dole mu baka matsayi a cikin wannan gwamnati sai ce in haka ne to ku kai bangaren tattalin arziki domin na iya tsaro kuma ina da sani a wannan fanni annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya karɓi aiki a wannan gwamnati don me da me taimaki al'umma ya hana bayyana bala'i da fari da talauci da me kyautata ma jama'a da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ikon dawowa da iyalansa gabaki ɗaya daga ƙasar sha ya kawo su zuwa misir sai ga su gabaki ɗaya sun shigo qala kullu misr insha Allah aminin wa rafa'a abawayhi ala wa kharru lahu sai ga su annabi Yusuf ya daga babansa da mamarsa ya ce ku zauna kan karagar mulki ya sauko kasa sai ga uwarsa da mahaifinsa da ƴan uwansa su goma sha ɗaya sun surbe gaba ɗaya suna gaida shi suna sajada irin gaisuwar wancan lokaci sai girman kai sai mulki ya sa ya ƙiga sai ya gwada shi wani ne la qala rabbi kad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin sai ya ubangiji kai ne ka bani mulki kai ne ka sanar da ni fassara mafarki الله لا حيني بك أجلها لسه سمي لك الله قال لا حيني بجد انتنا جوني على العيار دي كان قد جربها دي أنا يا تيكا دي إمو من دي الله يمر يتي توفل مسلم مع الفكر بالشالح قال لا تتكال إرى إيواتا إنا مسلمين قال لا هيرا كالسكد نيدا متنين كنت يقول جماعة المسلمين باب شك أقيد رصة ما استنبيه واستنتاريه لإبتلاء إذا جربها دي الله تعالى مع النبي يوسف عليه الصلاة والسلام kuma wannan ya nuna mana cewa ana jarabtar mutum gwargwadon matsayinsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana jarabtar mutane matsayi matsayi al-anbiya fal amsal fal amsal shi yasa duk da zazzabi wannan da muke na malaria idan annabi mu yayi irin sa sai an ƙara masa kaifin zazzabi da ciwo haka idan an jarabce ka karkace kai ba na tsaye bane idan an jarabce ka karkace Allah baya son ka ana jarabtar mutane ne kamar yadda ake ɗaukar ƙarfe a saka shi a cikin wuta a yi ta ɗaɗara masa zafi don me domin a kawar da zai tsagare shi la ya zalin bala'u bil mu'min hatta ya ce yau mai tsiyama wa laisa alaik lahu zama mumini ba zai gushi ba Allah ya jarabtarsa har ya zo ranar alkiyama baya da zunubi ko guda sannan wannan labarin annabi alaihi salatu wasallam ya tabbata mana duk wanda kaga kunci da su kina nan take inna ma al-usri yusra amma ka sani a lokacin kunci babban abin da ke bukata gare ka asaba ka dage ka tsaya kan manufa ka tsaya kan aƙida ka tsaya kan gaskiya karkarin kawaiwaye dama da hagu ka yi nan ka yi can wannan ba daidai bane ba ya Allah kada ka garanci mu da abin da ba mu ya dauka duk jarabawar da ta kawo mana a rayuwa ya Allah ka sa ta zama mai sauƙi gare mu ka sa ta zama wadda muke iya ci ubangiji kai mana rahama duniya da lahira Allah ka gafarta zunubanmu Allah ka sukurta ayyubanmu Allah ka samu gama da duniya lafiya da cikar kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗauki addinin musulunci ka taimaki musulunci da masu taimakonsa ta kowace irin hanya Allah ka wulakantar da kafirci da masu taimakon kafirci da masu kokarin ganin sun bi hasken musulunci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal